A ziyarar da sakataren ƙasar Amurka mai kula da sha'anin huda da ƙasashen waje, Rex Tillerson zai kawo ƙasashen Najeriya da Ethiopia da Kenya da Djibouti da Chadi a ranar shida ga watan Maris zuwa sha uku gare shi wanda shine ziyara ta farko da zai kawo ƙasashen Afirka. Ga dukan alamu 'yan Najeriya suna da ra'ayin da ya bambanta dangane da muhimmanci ko kuma rashin muhimmancin wannan ziyara. Galibi dai wasu 'yan Najeriya suna ganin cewa shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ba mutum ne da ke da sha'awar ba da tallafi ga ƙasashen waje ba musamman Afirka kuma mutum ne wanda yake iya canza ra'ayin shi ko ya canza manufofin da ƙasar Amurka ko kuma jami'ansa suka gabatar a waɗansu taruka irin wannan. Don haka na gana da waɗansu tsofaffin jakadun Najeriya zuwa kasashen ƙetare wato ambasada Muhammad Lawal Munir da kuma ambasada Jibrin Cinede domin in ji irin muhimmancin ko rashin muhimmancin da ke ga wannan ziyarar da Mr. Tillerson zai kawo a Najeriya. Da farko dai ga ra'ayin ambasada Muhammad Lawal Munir. Ta gaskiya muhimmancin wannan ziyara zai tsaya ga irin abubuwan da shi shugaban amerika yi lokacin da ya kama mulki ya nuna cewa su dai yawancin mutanen duniya ma ba ma afirka kadai ba amma especially afirka yadda cewa dai bata isa ba ba wanda ba za a yi da ita da za ta iya taimaka ma wani kuma taimaka mata da ake za a daina akwai masu fargaba cewa duk wani bayani ma da zai zo ya yi ko matsayi da za a ci tsakanin shi da najeriya ba mamaki idan ya koma amurka shugaban kasar ya canja shi wata maganar da za ta ruguje duk wani tsari da ya yi wannan wannan ba ganin abun damuwa ne kuwa wannan abun damuwa ne shi wannan shugaban kasa dai Allah ne ya kawo shi amma abubuwan da yake shiryawa ba abin da zai zama ya ya an samu wani alheri ne tsakanin Amerika da kowace kasa ke ba maganganu da yake yi da rubuce-rubuce da yake yi to duk abubuwa ne wanda ke za su lalariya da mutane suke a juna. Amma ga dukkan alamu ra'ayin ambasada Jibrin Cinade ya bambanta domin shi na ganin cewa wannan ziyarar tana da muhimmancin gaske. To da zai samu dama zai zo ya same mu a cikin ƙasar mu ta Afirka. Wannan babban alheri ne ga mu duka don mu san shi ya san mu ya san abin da ya dame mu shi kuma ya bayyana wannan damuwa ga Amerika. To ai abin damuwa shine ana ganin bayanan da ke faruwa ko ke tabbata shine ko da an ji an yi ganawa irin wannan sai shugaban Amurka yadda yake rikida ko ya yi dubulwa kan maganganu yana izuwa ya canja abin da aka tsara tsakanin shi da kasashen Afirka ko da Najeriya alal misali idan tilson din ya so. Kowane shugaba shine kamar ministansa na foreign affairs ba zan ce tilasin duk abin da ya faɗa president ɗinsu zai yadda ba amma yadda ka sani Amerika ƙasa ce da ta daɗe tana shanin ƙasashen duniya dole shugabanta ya saurari gwanayen da suka san sha'ani da ƙasashe da yawa na duniya kamar ma afirka yadda bai saba da mu ba amma akwai masu ganin cewa mutum ne da bai sha'awar ba da taimako ko gudunmuwa wa ƙasashe masu tasowa ta yaya ake da tabbas cewa wannan karo wani abu zai canja sabuwa da manyan duniya ko sanin jama'a na duniya ba ba da taimako ne kaɗai ba akwai abubuwa da yawa akwai sha'anin kasuwanci akwai sha'anin arzikin ƙasa akwai sha'anin karatu akwai sha'anin lafiya wanda ba shi kaɗai ne zai tafi da su ba sanin juna in suka san mu muka san su yana da amfani kuma zai taimaki amerika kamar yadda zai taimaki afirka ambasada jibrin cin da kenan tsohon jakadar najeriya da ya aiki amurka da waɗansu ƙasashen duniya a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa amurka a abuja najeriya